To a yayin da za a daina amfani da tsofaffin takardun kuɗaɗen Najeriya wanda babban bankin ƙasar ya ɗiba yake ƙoƙarin zuwa ƙarshe wasu jagororin al'umma sun yi kira ga bankin da ya dubi lamarin da idan rahama domin a ƙara lokaci sai gashi kuma jin kaɗan da yin wannan kira nasu shugaban ƙasa muhammadu buhari da kansa a wata hira da aka da shi a gidan jaridan na premium times ya jaddada cewa wannan fa doka da aka saka babu gudu babu ja da baya wa'adin yana yi za a daina karba saboda wasu dalilai wanda ya bada to masu sauraron mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne da yake ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a yaushe da zarar mun daura su a ilahi kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne zai ci gaba da bamu ƙarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma nemo ku rahotanni da haɗin su. To a halin yanzu dai sai ku gyara zaman kwatsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi. Yayin da wa'adin daina amfani da tsofin takardun kudin Najeriya da babban bankin ƙasar ya ɗiba ya kusa zuwa ƙarshe. wasu jagororin al'umma sun yi kira ga bankin da ya dubi lamarin da idan rahama da kuma ƙara lokaci duk da cewa masu ruwa da tsaki sun tattauna lamarin a baya har yanzu dai da sauran na a kaba kan wannan lamari na sauya kuɗaɗen ƙasar. saboda wasu al'umman najeriya musamman mutanen karkara na cikin damuwa ɗaya daga cikin jagorin al'ummar da ya yi wannan kira shine gwamnan jihar yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar mai malabuni kenan mai magana da yawun gwamnan mamman Muhammad ya shaida wa BBC cewa gwamnan na bukata da ta musamman ga babban bankin na Najeriya saboda a jihar Yobe kananan hukumomi hudu ne kadai ke da bankuna. Ya ce kananan hukumomin jihar guda goma sha uku ne ba su da bankuna. Don haka kayyade wannan lokaci na daina amfani da tsofin takardun kuɗi ba zai ba wa mutanen da ke zaune a kananan hukumomin da ba su da bankuna damar mayar da tsofin kuɗin a da ke hannunsu ba. wannan dalili ne ya sa gwamnan na yobe ya bukaci babban bankin najeriya wato cbn da ya ƙara wa'adin daina karɓar tsofin kuɗin ko al'ummar jihar sa sa samu su mayar da kuɗaɗen hannunsu musamman mazauna karkara in ji mai magana da yawun gwamnan Maman Muhammad ya ce gwamnan na Yobe mai malabuni ya kuma bukaci CBN ɗin da ya samarwa jihar sa da wani tsari ta yadda jama'a za su samu su canza kuɗaɗensu. su. a jihar zamfarama da ke arewa maso yammacin Najeriya mai bawa gwamnan jihar shawara kan al'ummar da suka shafi harkokin waje da kuma yarjejeniya wato honorable dr suleiman shehu shinkafi ya yi tsokaci akan yadda kayyade lokacin da cbn din ya yi ya shafi al'ummar shinkafi ya ce babbar matsalar da ake fuskanta a yanzu ita ce idan mutanen karkara sun shiga karamar hukumar shinkafi sun je banki sun kai kuɗi ba a karɓa haka ma idan suka je sayan wani a kasuwa to 'yan kasuwa ba sa karɓar tsofin kuɗaɗen Dr. Suleiman Shehu Shinkafi ya ce bankuna a shinkafi sun fara da yana karɓar tsofin kuɗi alhali shi kansa CBN bai ce a da yana ba tukunna. Ya ƙara da cewa sai mutane sun bayar da wani abu sannan za a karɓi kuɗinsu a banki a shinkafi. Don haka mu ba mu gane ba su kan sabbin kuɗin da aka ce sun fito ba mu gansu ba ma har yanzu. to idan an ce ba za a karɓi tsofan kuɗi ba to kuwa yunwa duk sai ta kashe mu mai bawa gwamnan zamfara na shawara ya ce su abin da suke so shine cbn ya tabbatar da cewa an sanar da bankunan da ke ƙauyuka musamman na shinkafi da su dinga karɓar tsofin takardun kuɗi ba tare da an bayar da ko sisi ba tunda dai wa'adin bai cika ba tukunna kwanaki kalilan ne dai suka rage a daina amfani da tsofin takardun kuɗi a najeriya kamar yadda babban bankin ƙasar ya sanar a ranar 26 ga watan oktoba ne babban bankin najeriya ya sanar da matakin sauya fasalin kuɗin ƙasar daga takardun naira 200,000 da kuma 500 inda ya buƙaci masu kuɗi a hannu su mayar da su bankuna cikin ƙasa da kwanaki 50 da masu biyan din ya ce sabbin kudaden da aka samar za su fara yawo a hannun mutane daga sha biyar ga watan disambar shekara ta 2022 sannan kuma za a ci gaba da amfani da tsofaffin kudaden har nan da ranar 31 ga watan janairun shekara ta 2023 to ana tsaka da haka ne kuma sai ga shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ma ya fito ya kara cewa bai ga dalilin da za a ce wai a kara wa'adin karɓa kuɗi ba domin an ba da cikakken wata uku na cewa kowa ya je ya mai da kuɗi don haka duk wanda bai mai da kuɗinsa ba wannan shi ya ga dama kuma sannan asara ta ce amma ya ce babu gudu babu ja da baya ko shakka babu daga wa'adin nan yayi ko minti ɗaya ba za a kara ba za a daina karɓa kuɗi fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wannan dai malamai da dama suna ta magana akan cewa wannan abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ba wai bakun abu bane ba face maimaici wanda ya awance mulkin nasa haka zalika shine kuma da ya zo ƙara maimaitawa a halin yanzu to ubangiji Allah subhanahu ta'ala da ya wuce mana gaba ya kuma sa san karfin mu da kuma bukatunmu masu sauraron mu a nan ne muka mu karshen wani rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga na alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a koda da zarar mun daura su a ila kuma ku danna mana lakin domin mu ma dai akan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da ta da kuma ne muku rahotanni da dumudumin su to sannan masu are da karshe kuma me za ku iya cewa dangane da wannan farci na shugaban kasa muhammadu buhari na cewa an ba mutane isasshen lokaci ba da kuma za a kara ba ko sun ƙi ko sun haka za a daina karba. gode muna jiran sakon naku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala saka muku da alkhairin sa da dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko da ta da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana a shafukan namu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya bar kauna ya kuma bamu lafiya da zama lafiya kasa baki daya amin sannan kuma ya za mana shugabanni na gari a zaben nan mai gabato mu na shekara ta 2023 wanda bai rage saura 'yan kwanaki ba ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairinsa amin mun gode muku